To jama'a barkanmu da zuwa a cikin Life Well Media Ministry saboda mu ji maganar Allah. Ni da ke kawo muku wannan wazi sunana Bashiru na samu. Wato jama'a yau kuma za mu ji maganan Allah daga Matthew chapter 4 verse 14. A wurin ne za mu gani a lokacin da Yesu ya gama azumi da bayan ya yi azumi sai ya fara aikin Allah. Amma kafin mu ji magana ya kamata mu yi addu'a tukuna. Saboda ka na maka roko ne, ma ina ya taimake mu, ya cire mu da zunubi, ya yafe muna da zunubi. ina kuma ma Allah ya ji muna taushe shi ne kamar yadda muka ji wa damuwayenmu su haka ne Allah ya ji muna taushe na wannan roko da sunan Yesu Kiristo amen wato jama'a kaman yadda na fara yau za mu ji magana daga Matthew chapter 4 verse 14 wurin ne mu yau ne shine kutu ku yi tuba, ku yi tuba ko dai ku tuba. A wurin mun kaman kafin Yesu Kiristi ya fara aikin Allah ko dai da aikinsa, ya koyi azini kwana da yawa. Da bayan azumin shi ne ya fara aikinsa. To shi ne yana kira mutanen duniya kaman kowa ya yi tuba. da zunubi, ko ya zo wurin Allah ko ya zo wurin wurinsu saboda ya yafa maka zunubi. To Allah na kira mu ne saboda mu yi tuba. Dama mun ji maganan Allah kamar yadda Allah ke kira mutane, mutum da Allah ya fara, Allah ya halitta duniya, mutum na farko shi ne Allah ya kira shi a wannan lokacin da ya yi zunubi. Muka duba wurin lokacin wannan lokacin da Allah ya fara ya fara halitta sama da duniya ya kuwa gyara wani wuri ya sa ya ya wani mutum ya halitta wani mutum ya sa wannan gwanan saboda mutum ya kiyaye ta ya nuna ta shi ne wannan mutum Allah ya ba shi mata a wannan lokaci Allah ya ce ma mutum nan kaman ya kiyaye da gwanan ya kuma noma da gwanan to wani lokaci kamar inda mutum da Allah su suke, sai sitani ya gani kamar mutum da tsakanin Allah akwai wani, wani daɗi a cikin. Shi ne Sitani ya kai su maciji ya zo mata mutum na ya ce masa kamar jiya Allah ya ku ci kowane abin da yake cikin gona. Shi ne matan mutum ya ce masa Sitani kamar to mun yi mu ci kowane itacen da ko yayan da yake wannan gwana amma akwai wata da ke tsakanin gonar Allah ya ce kar mu ci ko dai mu taba shi, in dai mun ci ko mun taba shi za mu mutu. Shi ne Satan ya ce ma matan kamar ba da ka mutu ba amma Allah ya sani in ka taba shi ko ka ci da idonka ɗaya bure da ka zama kamar Allah. Shi ne da matan ya gan kamar shi ne matan ya gan kamar ka ci in sun ci wannan yayan itacen nan idonin da zai bure sai da ta ci. Da ta cinna kuwa kai ma mijinta sai kuma ya ci. Da bayan Allah ya zuwa sai suka gudu suka boye. Shi ne Allah ya cire mutum ya ce na kuke. Shi ne mutum ya ce ma Allah kamar mun yi kana zuwa sai mun boye. Ta gani. A lokaci kafin Allah ya cire mutum mutum ya yi wani abu da bai da kyau. Mutum ya yi zunubi da Allah. Mutum ya yi wani jan da da Allah. Saboda haka Allah ya cire shi. saboda haka Allah ya kira su, ni da kai kuma muna, mun zama kamar mutum kakanmu, ni da kai kuma haka ne muke, muna jan kunni ba mu ji maganar Allah, kullum muna ji mutane na maganar Allah amma ba mu bi. Kullum muna ji muna karanta littafi amma ba mu aiki da abubuwan da muke jin na Duka mutane muna da jan kunni, duka mutane muna da zunubi. To, dukan muni Yesu Kristo ke cire mu nan kamar mu zo. Mu zo saboda ya yafe muna zunubi. Mu zo saboda ya cire mu da wahala. Mu zo saboda ya yafe mu da zunubi. Mu zo saboda ya ba mu zaman lafiya. Mu zo saboda ya sa muna albarka da zaman mu da aikin mu da abin da muke duka zai sa muna albarka da su. Saboda kan Allah na cire mu. Allah na kuma Allah kuma na cire mu saboda mu ji shi saboda mu bi abin da maganan yake nan, kafin kawai zo wurin Allah, ya kamata ka sani dai kana da zunubi. Allah na cire mu saboda zunubi, wanda kake baka da zunubi, shi dai Allah bai cire ka ba, ya ce, na kawo ni saboda waɗanda suke da zunubi in tamke su, in yafe muna su. In baka da zunubi, to Allah bai cire ka ba. In dai ka san kamar kai wanda kai ji na kana da zunubi Allah na kiran ka ka zo shi in ka zo zai za maka zai yafa maka zunubi in ka zo zai Allah zai gyara maka bukata in ka zo Allah zai sa maka albarka da abin da kake yin duka a wannan duniya wanda ke ji na kar ka jira Allah na kira mu har yau ma yana kira mu har yanzu yana kira mu in ka ji na ka zo wurin Allah ka zo wurin shi ka ce masa kai dan adam ne kana da zunubi kakanmu ne yana ya yi zunubi da Allah, saboda cikin zunubi dukanmu mun ka haife mu. Cikin zunubi ne imaninmu suka haife mu, saboda haka dukanmu muna da zunubi. Ba mu musu shiga aljanna da zunubi. Maganar Allah ya gwara muna wannan aljanna ba wani zunubin da ke ciki, ba wani wahala da ke cikin aljanna, ba wani kuka da ke wurin nan. ba wani ciwon da ke wurin nan, saboda haka kafin ka shiga aljanna ya fi dai Allah ya cire maka da irin warangan da abubuwan duka. Allah dai ya yafa maka zunubi tukuna, dai wanke ka da jinin Yesu Kiristi tukuna, zai sa maka albarka da zaman ka tukuna. Allah dai gyara ka saboda sannan ka shiga aljanna. Kana so ka zama wurin Allah, kana so ka shiga aljanna, kana so ka zo wurin Yesu Kiristi dai, sai dai ka yi tuba da zunubinka, shi saboda shi ne yana kira mu, saboda shi haka ne kana jina saboda haka Allah ya ake ni in zo gaya maka kamar kai dan zunubi ne, kai kakanka ne a damu, kakanmu ne yana ya yi zunubi da Allah, kai da kai jina kakamu kakanmu ya yi zunubi da Allah, ka yi tuba da zunubi, ka roko ma gafira, ka ce ma Allah ya fi maka. don Allah don annabi Allah zai yafa maka. Indai ka yi addu'a da farin ciki, indai ka yi roko shi da farin ciki, za ka samu fura ne a wurin zunubin nan wanda ke jina. Yawan naka, watakila ba ka samu wannan anya kuma, yawan da ka samu nan ka yi tuba da zunubi, yawan da ka samu wannan anya ka yi tuba da zunubi, sai Allah ya taimake ka, sai Allah ya gyara maka bukata. sai Allah ya sa maka albarka, sai Allah ya gyara maka abin da kake duka ya taimake ka da su, wanda ka yi jina Kar ka jira kuma ka yi addu'a yanzu gano, ka yi addu'a tare da ni, ya ka ce ni wani. Na san kamar ina da zunubi, saboda na ni ka zo cikin duniya, saboda zunubi ne an ka kashe ka, saboda zunubi ne ka tashi, saboda ka taimake mu. wannan lokaci na kira ka, ka shiga zuciyana, ka shiga rayuwana. Wanke ni da jininka, saboda ni kuma zama naka. na wannan roko ne da sunan Yesu Kiristi. Amen. Wato jama'an ka yi wannan addu'a da farin ciki, ka yi wannan addu'a sosai Allah ya yafa maka zunubi. Kana baka da zunubi kai ba saboda kai ne Yesu ya zo, waɗanda suke da zunubi in sun yi da zubansa duka, za a yafa musu ne. Ka yafa ma Yesu Kiristi yanzu. Yesu Kiristi ya ji daɗi. Eh, malakai duka suka yi daɗi ne. Amma ba haka ne da ka bari su ba. Da bayan ka zo wurin Yesu kristo Yesu kristo zai kuma sa maka wani maka ne. Sai ka shiga wani cecin da ya kusa da kai. Sai kai da su ku yi Allah tare da su. Kai da su ku yi ku yi kowane tambaya ne kake da shi, ina wannan roƙo kuma da sunan Yesu. Wata mutum, na zo wurinka kuma roko ka ne, kana da wani abu da aka tambaye ni, kana da wani abu ne za mu yi fira da shi. Zan ba ka namba ne saboda mu yi fira da wannan ba ne. Sunana samu 0249 2515. nine four zero two four nine two five one five nine four. Wajen jama'a assalamu alaikum.